بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ƙaddara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka na marigayi alhaji balanya duko da ke kwakwa uku ƙaramar hukumar agege a jihar Legas a wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 17 ko 17 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1440 wanda ya yi daidai da 21 ga watan mayu shekara ta 2019 22 ga watan mayu ko shekara 2019 gashi Allah ya dawo da mu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin wannan sura suratul anbiya kuma a jiya mun kwana kan aya ta 51 yau za mu tashi aya ta 52 amma za mu koma daga kan aya ta hamsin da ɗaya saboda munasaba na ayoyin da suke haɗe da juna ubangiji su hana huwa ta'ala ya ce ولقد hmm. ya ce wata ƙaddama قبل وكنا به kuma sannan Allah ya ci gaba zuwa kissa ta biyu fa qala sai ya ce walaqad ataina ibrahima rushda kuma lallai haƙiƙa mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa addamiru lil Malam malan ce wannan lamiri yana komawa ne ga alqur'ani ai a tsaina ibrahima hidayatal qur'an mun baiwa annabi ibrahim shiriyar Alƙur'ani min tauhid na kadaitakar Allah da bauta wa isbatun nubuwati wa zikir da kuma tabbatar da annabta da kuma ambato walwa'ad da alƙawari walwa'id da kyacewa min qablu Allah ya ce tun gabani tun annabi Ibrahim yana yaro shine min qabli maji'i Musa wa Harun tun kafin zuwan annabi Musa da annabi Haruna ubangiji ya ce wa kunna bihi alimin kuma mun kasance masana gare shi ai bi annahu ahlul lidhalik cewa shi ya dace da haka na'am إذ wa لأبيه ma hadhihi هذه التماثيل antum laha لها iz qala li لأبيه wa a yayin da ya ce wa mahaifinsa da mutanansa, ma hadhihi tamasilu ya ce menene wa'annan mutum mai? su ne al'asnamu gumaka menene wa'yannan mutum-mutumi allati antum laha a kifun waɗanda ku kuka kasance masu lizimta a kansu kuna ibada menene su waɗannan gumaka wa'yanda kuke lizimta kuna masu bauta gare su ai shi ne ala ibadati ha muqimun kuke masu tabbata da lizimta akan bautarsu wa'yanna gumaka ne haka wata rana sayyidi ali ibn abi talib radiyallahu an ya wuce wasu mutane suna buga lido irin lido wanda ake karkadawa suna wannan dan dauke lokaci da shagaltar da lokaci sayyidina ali dan abi talib da ya gansa yace ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun li an ya'khudha ahadukum jamran hatta yatfi'a khairul lakum an yamassaha sayyidina ali da ya gansa yace a ah, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun menene wayannan gumaka da kuka lizumta kuna bauta gare su kaga lido suke bugawa lido amma sai ya kira shi da bautar gunki ya hada shi da bautar gunki saboda Allah ya hada giya da caca da bautar gunki Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun tunda Allah ya hada su a aya guda shi yasa sayyidina Ali dan Abi Talib kadiba falido suke yi ina ga masu buga kati ina ga masu caca wanda ma wani kudin ka zaka je ka yanka hadarin ba karami bane shi yasa da yaga suna lido yace ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun yace menene waɗannan gumaka waɗanda ku kuke lizimta gare su kuna bauta kenan wannan lido tamkar shirka da Allah sai ya ce li'an ya masa ahadukum jamran hata ya tafiya ya ce na rantse da Allah ɗayanku ya kama gaushen wuta ya riƙi har gaushen nan ya huda hannunsa jinin hannunsa da ruwan hannunsa ya kashe wannan gaushen bai saki ba shi ya fi soyuwa ma'ana shi ya fi sauƙi ya fi mai alheri daga ya taɓa katin karta ko abin ludo ko wani abu ashe kaga wannan hadari mutum ya damki gaushe ba wanda zai iya rike gaushen wuta ya rike shi gam yana jin zafi bai tsaki ba yace li an yamassa ahadukum jamran lalle ɗayan ku ya damki gamshe gaushe na wuta ya rike shi hatta ya tufa'a har ya zama gaushen ya mutu yace wallahi khairul lahu an yamassaha shi ya yafi alkhairi gare shi da ya shafi kayan caca ko kayan lido ko karta ashe wannan hadari ne Allah ya tsare taba wannan kayayyakin masifa ce ga musulmi wajibi ne ga musulmi yayi nesa da waɗannan abubuwa waɗanda ba su da asali ga musulunci shi yasa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake tambayar su me suke bautawa ne waɗannan mutum mutumai da kuke bautawa menene su me suka ce mai qalu wajadna aba laha abidin qalu wajadna ana laha abidin suka ce mun samu ubanninmu ne suna bauta gare su kenan nan a hujjarsu kawai sun sami iyayensu ne a kai suka ce wajadna aba ana laha abidin ai mun samu ubanninmu ne abidina laha suna bauta gare su faqata daina bihim sai mu ma muka yi koyi da su to me ba su amsa qala laqad qala lahum annabi ibrahim yace da su laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin yace lallai haƙiƙa kun kasance ku da ubannin naku bi ibadatiha da bautar gumaka da bauta musu da kuke yi fi dalalin mubin kuna cikin bata bayyananniya shine bayyinun kuna cikin bata a bayyane to wannan maganar da annabi Ibrahim yake tambayar mutanansa an ce babu gumakan a wurin amma dai yana mamaki ya mutum zai sassaka mutum mutumi da gunki yana bautarsa shi yasa ba su a gurin sai yake tambayar su ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun an gani menene ma'ana gumakan suna tare da shi yana kallon su a lokacin ga gumakan an sassaka su ya gansa a ajiye domin hadhihi ismul ishara ne lil qarib yana ganin gumakan su ma suna ganin su don haka sai ya tambaye su ya ce menene wa'annan gumaka wa'annan mutum mutummai wanda ku kuke lizimtar bauta gare su shi yasa malamai suka ce a nan, ga gumakan a kusa yana ganin gumakan su ma suna ganin gumakan amma yana tambayar su amma a surori guda ma'ana wata can suratul shu'ara'i tambayar da yake musu bai tare da gumakan shine Allah ya ce watulu alaihim naba ibrahim Ith qalali a biyi wa ƙaunihi ma ta abudu. na abudu asuna manfana zalluha a kifin. Ƙala hal yasma u na kum ita du'un, a wuyan kum aya durun. Ƙalu bal wajen na'a ba a na ka A cikin suracen shu'a ra'ayi babu gumakan a wurin. Amadu yana tambayar su game da bautar gunki. shine Allah ya ce watlu alaihim ba a Ibrahim. kuma ka karanta musu labarin annabi Ibrahim iz qala li abihi li qawwa qaumihi a yayin da ya ce wa mahaifinsa da mutanansa mata abudun me kuke bautawa menene kuke bautawa kaga babu abun bautar a wurin qalu na abudu asnaman suka ce muna bautar gumaka ne fa nazallu laha akifin saboda haka sai mu yi ni mu yi marece muna ainihin masu zaman bauta ga waɗannan gumaka qala hal yasma'unakum idh tad'un yace shin gumakan nan suna jin ku a lokacin da kuke kiran su kuna bauta musu suna jin ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu suka ce a'a mu fa mun samu ubanninmu ne kamar haka suke aikatawa samun mahaifinka yana yin wani abu ba shine hujja ba nan babu dalili hujjar su kawai mun samu ubannin mu kamar haka suke yi cewa na samu mahaifina yana yi ba hujja bace ce addini hujja a addini Allah ya ce manzon Allah ya ce shine hujja a addini kuma wanda ya rike hujja wajadana to wannan ya gama asara duk abin da zaka yi ka rike hujja ta waje wajadana ɗan can farko ma abin da suka faɗa kenan ɗan wajadana ne hujja su kenan mun sami iyaye da kakanni to hujjar wajadana ba ana ba dalili bane a addini kuma ba za ta kubutar da ɗan adam ba Allah ya aiko annabawa da littattafai hujjar da ake nema a kafa hujja Allah ya ce manzan Allah ya ce kai ko da ka ce ai malamin mu ya ce ko shugaban mu ya ce ko wana ya ce ko babana ko na samu malamanmu wallahi duk ba hujja ba ce hujja a nan kawai a tabbatar da nassi ƙarara Allah ya ce manzan Allah ya ce addini bai buƙatar ra'ayi ko son zuciya saboda duk wanda ya zo da wani abu fa alaihi ana buƙatar shi ya kawo dalili in dai abin da Allah zai karɓa ne annabin rahama bai bar duniya ba sai da aka cika addini wallahi ba abin da annabi ya yaudara al'umma ko ya yaudara Allah duk abin da yake addini ne sai da Allah ya yi bayani manzon Allah ya yi bayani ashe kaga a cikin musulunci babu maganar wajadina ina fata an gane hujja ake nema a cikin surati safati ubangiji ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim idza ja'a rabbahu biqalbin salim iz qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun a ifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum bi rabbil alamin a cikin suratul safati Allah ya ce kuma daga cikin jama'arsa akwai annabi Ibrahim cikin jama'ar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo wa inna min shi'atihi kuma lalle daga jama'ar annabi Nuhu la Ibrahim akwai annabi Ibrahim idja a rabbahu bi kalbin salim a lokacin da ya je wa ubangijin shi da lafiyayyar zuciya ibn al-qayyim al-jawziya yace zuciya ta dan adam kabdu duniya kashi uku ce akwai al-qalbul marid ita ce al-qalbus saqim kenan sannan yace na biyu akwai al-qalbul ma'ana akwai al salim zuciya ta biyu kenan sannan akwai al-qalbul zuciya ta uku kenan zuciya ta farko alqalbul mari zuciya mara lafiya ita ce zuciyar munafiki ita ce zuciyar munafiki alqalbus salim lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar musulmi mai imani alqalbul mayyit matacciyar zuciya ita ce zuciyar kafir to duk wanda ya sake a cikin zukatan nan guda uku zuciyarsa ta zama lafiyayya ba alqalbus salim to ya gama asara ya gama asara shi yasa Allah ya ce idh jaa rabbahu bi qalbin salim a lokacin da ya je wa sa da lafiyayyar zuciya kuma Allah ta'ala ya faɗa a ranar alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim a wannan rana dukiya da 'ya'ya ba sa amfani face wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya ashe abinda ake nema musulmi ya rayu zuciyarsa ta zama lafiyayya shi yasa Allah ya ce annabi Ibrahim a yayin da ya je wa ubangijinsa bi kalbin salim da lafiyayyen zuciya iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budu a yayin da ya ce wa mutanansa babansa da mutanansa me kuke bauta menene kuke bautawa a ifkan alihatan dunallahi turidun yace yanzu kiran ƙarya abinda kuka kirkira na ƙarya koma bayan Allah kuke nufi shi kuke bautawa fama zannukum bi rabbil alamin yace shin menene tsammanin ku game da ubangijin talikai kuna shirka da shi kuna hada shi da wani malaman tafsiri suka ce anan ma kaman wannan ne na cikin suratul isra yana ganin gumaka dan anan ya tambaye su ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun can ma sai ya tambaye su yake cewa a ifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum bi rabbil alamin wannan karina ta nuna gumakan da yake tambaya ana bauta suna ganin gumakan shi ma yana ganin su Allah ka tsare mana imanin mu na'am qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin qalu ajitana bil haqqi suka ce shin ka zo mana da gaske ne shin da gaskiya kake wannan magana fi qaulika haza an gani shin wai da gaske kake cikin wannan magana taka am anta minal la'ibin ko kuwa kai kana daga cikin masu wasa ne fiye a cikin ta domin suna ga wannan wace irin magana ce annabi ibrahim yana karami ya fara challenge din su wai shin da gaske yake yi ko ko wasa yake yi cikin wannan magana me ya ba su amsa qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahu qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard qala annabi ibrahim yace bal rabbukum yace a a ubangijinku al mustahiqu lil ibada wanda ya cancanci bauta wanda ya cancanta ga bauta rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da ƙasa mamallakin sammai da ƙasa allazi fatarahunna wanda ya halicce su ka kula da annabawa duk hujjar da za su kafa sun fi karkata wajen halitta abinda duk duniya ba wanda ya isa yayi in ba shi ba domin halitta wannan Allah ta'ala kaɗai yake da ikon halitta shi yasa nan, da yana so ya bayyana musu da gaske ya zo musu sai ya ce bal rabbukum rabbus samawati wal ard yace a'a ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa allazi fatarahunna wanda ya halicce su ya kage halittar samai ya kage halittar ƙasa shine khalaqahunna ala ghairi misalin sabaƙa. ya halicce su ba tare da wani samfari da ya gabata ba ba tare da wani misali ba an gani da ya gabata da ya gani ya kwaikwaya Allah bai ga misalin halitta sama ko ƙasa a gurin wani ya kwaikwaya ba shi ya halicce ya halicce su cikin saninsa da iliminsa wa ana ala zalikum min shahidin kuma yace lallai ni ina daga cikin masu shaidawa ala zalikum akan wannan an gani akan wannan halitta ta ubangiji subhanahu wata'ala ni ma ina cikin masu shaida akan haka saboda haka ya tabbatar musu wannan da'awa da yake musu ba yana yi musu da wasa bane wannan da'awar da yake musu yana musu da'awa ce ta gaskiya kuma yana kiransu ne zuwa ga addinin Allah da gaske to bayan wannan annabi Ibrahim sai ya zama ya kullaci waɗannan gumaka yana rike da su a zuciyarsa dare da rana in ya kwanta yana tunanin waɗannan gumaka yana jin haushin bautar gumakan da ake yi saboda haka nan sai ya rantsuwa da Allah sai ya sassa da waɗannan gumaka me yace da su watallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin ya yace kuma ina rantsuwa da Allah annabi Ibrahim ya rance yace kuma ina rantsuwa da Allah la akidanna aslamakum sai na shirya kaidi ga gumakanku shine la manna asnamakum sai na giggirba gumakan nan naku gaba daya na sassare su ba'da an tuwallu mudbirin bayan kun juya kuna masu bada baya an ce kafin yayi wannan ba wai ya gaya musu gaba da gaba bane domin ya san in ya faɗi wannan zai gamu da matsala ba ya faɗa musu gaba da gaba bane za su tafi idi da suke yi suna da wata rana da suke zuwa can bayan gari suna gabatar da bukukuwansu na idi to a wannan rana na idi suna yin abinci suna yin sababbin tufafi ranar biki ce duk abincin da kowa ya dafa sai ya ɗauko ya ajiye wa gunki sai su ajiye ma gunki annabi ibrahim duk da haka bai ce ba zai bi su ba suka tara ma gumakan nan abinci da suka tara ma gumakan abinci za a fita sai ya biyo su ana cikin tafiya akan hanya fa nazara nazaratan fin nujumi faƙala inni saƙi fatawalla anhu mudbirin annabi ibrahim ana cikin tafiya sai ya daga kai sai ya kalli tauraro sai ya ce ni ina rashin lafiya sai ya faɗi yana faɗuwa sai ya ce ƙafafuwa na ne suke ciwo to sai suka juya suka bar shi anan. suna ta wucewa sai da ya bari na can ƙarshe akwai masu rauni tsofaffi da wayanda ba su tafiya da sauri na ƙarshe to su suka je yana faɗin wannan magana na ƙarshen su masu raunin cikin su na baya suka je yana cewa watan lahi la na asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace ina rantsuwa da Allah sai na shirya kaidi ga gumakan ku bayan kun juya kun bada baya to na ƙarshen su suka ji wannan magana shi yasa sun ji burin sun ji amma ba su gaya ma kowa ba sun je ganshi a zaune ya ce bai da lafiya kafar shi tana ciwo kuma ga abin da ya faɗa suka ji yana cewa lalle sai ya shirya ma gumakan nan mugun tanaji to da suka gama wucewa bayan sun tafi gaba ɗaya sai ya tashi ya dawo ya shigo cikin waɗannan gumaka duk ga abinci an aji an an ajiye musu abinci shine Allah ya ce faraga ila alihatihim qala ala ta'kulun malakum la fara faraga alaihim darban bil yamin sun wuce sun tafi sai ya karkata zuwa ga gumakansu yace me ya same ku ba za ku ci abincin ba yana tambayar gumaka ya ji shiru ba za ku ci ba sai ya ce malakum la tandiqun me yasa me ku ba ku magana faraga alaihim darban bil yami sai annabi ibrahim ya karkata akan gumakan nan da hannun dama da tuka gatari ne a hannun shi aka ci ya dinga saran gumakan nan duk itatuwan nan sai da ya girbe sai ya tara hannaye daban kai daban ciki daban kafafuwa daban ya sassare su to sai ya bar katan cikinsu babban cikinsu sai ya rataya mai gatarin a wuya sai ya tafi abin shi to shi ne Allah ta'ala ya ce فجعلهم جذاذا إلا ya ce sai ya sanya gumakan nan gunduwa gunduwa ba'ada zihabihim, bayan tafiyarsu ila mujtama'ihim izuwa ga wurin taron su fi yawmi idin lahum a cikin wani idi na cikin wani cikin wani yini na idin su don haka sai ya sanya gumakansu ɗin din nan juzazan gunduwa gunduwa an gani bidan miljimi juzazan wa a bi ha jizazan ya sanya su gunduwa gunduwa wa bi fatiha jazazan ana karantawa da damma ko kasra ko Shi shine fatatan ya sanya su ma'ana ya fata-fata da gumakan ya kace-kace da su bi fa'asin da gatari an gani da gatarin shi duk ya sassara sai mai da su gunduwa gunduwa illa kabiran lahu Allah ya ce sai wani babba daga cikin su sai katan cikin su shi bai tsara shi ba Allah kalfa'asa fi uniki ya rataye gatarin nan a wuyan babban yayi haka ne allahum ilaihi yarji'un tayu su mutanen nan za su komo izuwa ga Allah subhanahu wata'ala da wannan babban da ya kyale dan ya riga ya shirya musu wata hanya ce ta da'awa shine la'allahum ilaihi ay ila kabiruhum ko ta yiwu zuwa ga shi wannan babban gunkin nasu yarji'un za su yi tunani fa yarawna ma fa'ala bi ghairihi su ga irin abin da ya aikata ma wannan sa saboda haka su ga abin da wannan babban gunkin yayi domin da an dawo ko ba a ce komai ba suna shigowa idan suka ga gumakan nan duk an yi gunduwa gunduwa da su ba san wanda yayi ba sai suka ga katan da gatari a wuya wa za su ɗauka ya yi eh a za su ce katon ne ko to amma kuma sun san bai motsi shi yasa ya ce la'allahun ilaihi yarji'un ya rata ya mai gatarin tunda ba su ga wanda ya ba ya fice ya gama kafin su dawo kaga tayi zuwa ga wannan babban to za su zo su ga cewa shi ya aikata wannan abun ga sa. an gani ya sassara musu ya sassara tsaunin ƙananan gumaka don haka nan me ya faru قالوا بعد رجوعهم bayan dawowarsu wa ru'yatihim ma halla bi asnamihim da kuma ganin su ga abin da ya sauka ga gumakansu qalu man fa'ala hadha bi alihatina suka ce wane ne ya aikata wannan aikin ga allolinmu innahu laminaz zalimin lallai shi yana daga cikin azzalimai fi hadal fi'il a cikin wannan aiki to ka tambaya wa yayi ga kato da gatari gashi nan a tsaye amma sai suka rika tambaya saboda su kansu sun san abin da suke bauta ƙarya ce shi annabi Ibrahim yana so ya kafa musu hujja mai ƙarfi ad-dalilul aqli yana so ya kawo musu dalili a hankalce da ya kamata su bar bautar waɗannan gumaka su koma bautar Allah saboda suna zuwa suka fara tambaya wane ne ya aikata wa gumakanmu wannan aiki allolinmu lalle kowa yana daga cikin azzalumai to waɗannan da suke a baya sai suka tuna abin da suka ji annabi ibrahim yana faɗa me suka ce قالوا سمعنا فتى يذكرهم lahu ibrahim إبراهيم قالوا أي li لبعض an gani sai sashen su suka ce wa sashi sami ina fatan mun ji wani saurayi ya yadhkuruhum yana aibanta gumakan nan yana ambatan gumakan nan da mummunan ambato yana aibanta su yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim to wa'annan masu rauni su suka bada labari dan sun ji dama yana faɗa malam yace wa zalika anna ibrahima kharaja ma'ahu kuma saboda lalle shi annabi ibrahim ya fita tare da su ila mujtama'ihim izuwa ga wannan taron nasu falamma kana bi ba'di tariq a yayin da ya kasance akan hanya an shiga wani bangare na hanya yayin da ya kasance a wani bangare na hanyar tafiya alqa nafsuhu sai annabi ibrahim ya fadi kasa an gani kawai sai ya jefar da kanshi ya fadi kasa wa qala inni saqim yace ni ba ni da lafiya ashtaki rijlayya yace kafafuwa na na mun ciwo yace ba ni da lafiya ashtaki rijlayya kafafuwa na biyu na mun ciwo fataraku sai suka kyale shi wa madau kuma suka tafi thumma nada fi akhirihim sannan annabi ibrahim ikira a cikin na ƙarshen su can na ƙarshe masu rauni kenan wa qad baqiya du'afa'un nas haqiqa masu raunin mutane suka rage a baya sai ya kira haisu qala bi sigatil hals a inda yace da sigar rantsuwa ya yace kuma ina rantsuwa da Allah la'akidanna asnamakum yace sai na shirya wa gumakanku kaidi fasami ahaddu afa sai masu raunin nan suka ji wannan maganar da ya faɗa ma raja'u to a yayin da suka dawo wa ra'au hasala kuma suka ga abin da ya faru tazakkaru ma kanu qad sami'uhu min an gani sai suka tuna abin da suka kasance hakika ai sun ji daga gare shi wannan abin da suka kasance hakika sun ji daga gare shi sai suka tuna suka tuna wannan magana fa akhbaru uzama'ahum sai suka baiwa manya-manyan su labari shugabannin su suka ba su labari inda nazila an gani a yayin wannan abin da ya faru suka ce ai mun ji wani saurayi ana ce mai Ibrahim yana ambaton gumakan nan da mummunan ambato su waɗannan masu raunin su suka faɗi wannan magana dan a kunnen su yake faɗin magana bayan ya faɗi ya ce kafa shi na ciwo ina fata an gane su kuma sun wuce gurin taron su abdullahi ibn abbas yake cewa ma ba asallahu nabiyyan illa shabban tunda Allah ke aiko annabawa bai taba aiko wani ba annabi face saurayi Allah bai taba aiko annaba a bayan ƙasa ba face saurayi saboda kuruciya da samartaka lokaci ne wanda ya kamata dukkan matashi yayi amfani da ita wajen yin aiki nagari da bin Allah subhanahu wata'ala da neman ilimin addini da bautar Allah maɗaukaki shi yasa suka ce mun ji wani matashi a nan duk wani aiki da za a yi mai muhimmanci za tarar Allah yana ɗora wa matasa saboda ana da bukata aikin ya kai ga manufa shi yasa idan aka waye gari matashi ya lalata rayuwarsa a shaye-shaye ya mai da rayuwarsa harkar zinace-zinace ya mai da harkar rayuwarsa cikin sabon Allah to yayi asara ya cinye lokaci mafi tsada a rayuwarsa a aikin banza domin wannan lokaci ba zai sake dawo masa ba lokaci ne wanda in ya wuce mafi tsada a rayuwarsa ya kamata ya tunani da ƙuruciyar da Allah ta'ala ya bashi ya sarrafa ta yadda ya kamata kamar yadda manzon Allah ya ce igtanim khamsan qabla Ka ribata da abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biyar su zo maka sai annabi ya ce a ciki ya ambaci shababika ƙabla haramika Karimaci rimaci ƙuruciyarka gabanin tsufa ya zo maka saboda yanzu tsufa ya zo tafiya ma da ƙyar in an ce ka tsaya ka yi ibada mai tsawo ba za ka iya ba in tsufa ma ya yi yawa aka gamu da rikici mutum rikirkicewa yake yakan koma kamar ƙaramin yaro shi yasa halin ƙuruciya da samartaka tana da matukar amfani a rayuwar mutane kada mutum ya yi sakaci da ƙuruciyar da Allah ya bashi ya sarrafa ta gurin sabawa Allah subhanahu wata'ala ya sani tafiya take yayi kokarin amfanuwa da ita wajen bin dokokin Allah yaya zai yi ya jawo wanda bai kamar yanzu annabi Ibrahim kokarin su ya shiryar da su yaya za a yi mutane su gane gaskiya da kurciyar da Allah ya baka yaya za a yi kai da'awa yaya za a yi ka kira wanda bai fahimci addini ba ya fahimci addini yaya za a yi ka tabbatar da addinin Allah a ban kasa wannan shine ya kamata ya zama tunanin matashi wanda in ya samu wannan fahimta yayi nasara annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda suhaibu nurumi ya ruwaito wanda al'imamu muslim ya fitar a cikin a cikin littafinsa ingantaccen littafinsa manzon Allah yake cewa a cikin wa'inda suka gabace ku wa'inda suka shuɗe kafin ku annabin rahama ke ba mu labari an yi wani sarki wannan sarki yana da wani mai mai aikin dabo da sihiri a yayin da wannan mai sihiri ya girma shekaru sun zo ya tsufa tsufa ta kama shi ya tabbatar da ƙarshen shi ya zo sai ya samu wannan sarki ya ce ka turo min wani yaro domin in karantar da shi wannan sihirin da nake yi domin yana ganin alamu to ƙarshen shi ya zo duk mutumin da tsufa ya zo mai ƙarshe ya zo ya ce ka turo min yaro in koyar da shi wannan aiki na sihiri sai wannan sarki ya samu wani yaro haziki a gidansa sai ya tura shi wurinsa yana koyon aikin sihiri wannan yaro a hanyar shi da yake wucewa sai ya haɗu da wani malami mai bautar Allah wanda yake kan aƙida ta annabi Isa alaihi salatu wassalamu musulmi ne in zai sai ya tsaya yana kallon malamin sai malamin ya na ga kullum kana wucewa nan sai ya ce e sarki ne mai mai sihiri ya tsufa shi ne ya ce ya kamata ya bashi yaro ya koya mai sihiri shine aka aka bani aka tura ni gurin shi nake koyon sihiri sai wannan malami ya ce mu wannan yaro matashi shin ba za ka zo nima in koya ma irin nawa ba sai yaro ya ce shikenan sai ya samu malamai biyu in ya zo sai ya tsaya gurin wannan mai sihiri idan ya je gurin wannan sai ya tsaya wurin malami in ya je wurin mai sihiri sai ya bige shi sai ya zo ya kawo wa malamin ƙara ya ce mai sihirin nan fa in na tsaya ne latti yana duka na kamar yaro ya latti makaranta an ajiye lokaci za a shiga aji karfe hudu sai ya gota sai malamai su yi mai bulala to haka shi wannan mai siri yake wa yaron bulala in ya zo latti to da malamin ya ga alamu yaron nan yana cutuwa sai ya ce to abin da za a yi idan ka zo ka wuce wurin shi ka ci gaba da zuwa sai ka tsaya nan sai ka wuce in ka dawo sai ka tsaya sai ka je gida latti to nan ma in yazo ya tsaya ya je gida latti sai a ce ai malamin ya ce ga lokacin tashi ina ka je ka zauna nan ma sai a fike shi sai yazo ya gaya wa malamin in fa nazo yanzu na wuce nazo na tsaya gurin ka na je gida latti nan ma ana duka da sai ya ce ka rinka canzawa in ka zo yau sai ka tsaya nan in ka je gurin shi latti ya ce ya aka kai latti sai ka ce a gida aka tsare ka zai kyale ka idan gobe ka zo sai ka wuce don kada ya ce a kullum ake tare ka a gida sai ka wuce to in ka dawo maimakon ka wuce gida sai ka tsaya nan in muka yi karatu ka je gida latti aka tambaye ka aka kai latti sai ka ce shi ya tsare ka malamin ne dai bai so saboda nan ne ba a sanya tsaya ba a bai malamin bai so a gane yaron na tsayawa a wurin shi yaro har ya ili yana roƙon Allah ya nuna mai wanne ne gaskiya tsakanin wannan mai sihiri da wannan malami yana roƙon Allah sai wata katuwar dabba ta zo ta tare hanyar garin kuma hanyar garin hanya ce kwaya ɗaya ta shiga da fita in aka tare wannan hanya ba shiga ba fita sai wannan dabba ta zo ta kwanta a hanyar ta tare hanya kuma dabban duka idan da garin za su haɗu ba za su iya yakata ba sai wannan yaro ya ce yau zan gane wannan addini na malamin nan ne gaskiya ko na mai sihirin nan sai ya ɗauki 'yar ƙaramar tsakuwa dabba da duk inda za a haɗu da kayan yaƙi ba isa a yaƙe ta ba sai sanda ta janye da kanta yana ɗaukar ‘yan ƙaramar tsakuwa sai ya ce Allahumma in kana amurin rahi a habba ilaika min amri sahir faƙatul hazihi dabba hatta yamdiyan nas ya ce ya Allah idan al'amarin wannan malami shine mafi soyuwa zuwa gare ka daga al'amarin wannan ɗan duba ya Allah ka kashe wannan dabban mutane su ci yana jifan dabba sai ya ga ta ne ta mutu sai ruga da gudu gurin malami ya ce kaji abin da ya faru addininka shi ne gaskiya sai malamin ya ce yaro kaga kai ɗalibi ne amma Allah ya yi maka karama da darajar da bimun ba ya ce kuma za a jarraba ka cikin wannan abin da ke faruwa game da wannan addinin amma karka nuna ni ko da ka shiga jarrabawa yaro ya zo ya ci gaba da musuluncin sai ya shiga da'awa tunda ya gane wancan sihiri aikin banza ne ya gane yanzu addinin nan na malamin ne shine gaskiya da ya fara da'awa sai ya kira wani wazirin wannan sarki mai ba shi shawara yana cikin 'yan majalisarsa an ce makaho amma yana da basira da hazaka baya gani sai wannan yaro ya lallabo yema wannan waziri da'awa ya kira shi zuwa ga Allah ya ce ai inda za ka yi imani da Allah da ya warkar da kai waziri ya ce a'a duk abin da kake so ko menene ka faɗa zan baka ko nawa ne ya ce a'a ba ni ne mai warkarwa ba ni za ka ba ba ni ba abin da nake bukata ba ni ba ne Allah ne in kai imani da shi zai warkar da kai waziri ya ce in ne imani da Allah zai warkar da ni kuma ba sai ya ce sai imani da Allah yana imani da Allah yaro ya mai addu'a sai idan shi ya buɗe to nan ne asirin su ya toni inda aka shiga rigima da waziri imani ya kama zuciyarsa ya zo fadar wannan sarki sun an zauna a majalisa sai sarki yana mamaki ya ce waziri ya aka idan ka ya bude ya Allah ne ya bude miki dona sai wannan sarki yace to an kawo mai wani sabon addini an kawo wata fikira za a juyo mai da mutanen ƙasa ya ce wallahi wannan wannan abin ba ba ra'ayin wannan ya kama wazirin nan ana mai azaba da waziri ya ji azaba sai ya je nuna yaro aka kamo yaro wa ya koya maka wannan addini suka dinga yi ma yaro azaba shi ma da ya ji azaba sai ya je nuna wannan malami aka je aka kamo malamin nan aka zo da su su duka ga su uku annabin rahama ya ce zarto aka ɗauko wannan jalisul malik wannan wazirin sarkin da shi aka fara annabi ya ce aka ɗora zarto a tsakiyar kan wannan wannan malami shi wannan malami nasu shi suka ce ya janye kafirta daga wannan addinin ya ce ba zai janye ba aka rika yanka shi da zarto har sai da aka raba shi amma bai ja da baya ba aka kamo waziri shi ma aka dora mai zarto a tsakiyar ka aka ce kafirta fa ya janye ce ba zai janye ba shi ma aka yanka shi biyu sai aka zo aka kamo yaro suka ce za su raba shi biyu ya kafirta sosai sarkin ya ga idan ya kashe wannan yaro ai yayi asara saboda yaron nan yana da basira kuma ya tura shi ya je ya koyo sihiri za a amfana da shi amma da yaro ne bari a kada mai ciki a razana shi in aka firgita shi ta yiwu ya janye sai sarki ya ɗebe yaran shi na fada ya ce su tafi da shi dutse kaza da kaza su hau can saman dutse su hau da shi su ɗaure shi su ce ya janye su razana shi in ya janye shi kenan dama abin da ake so a dawo in bai janye ba su hankido shi daga dutsen ya mutu suka je suka hau da yaro can saman dutse sun ɗaɗɗaure shi suka ce ka ji abin da sarki ya ce ka janye daga wannan addini sai aka ga yaro ya kaɗa labban shi guda biyu ya ce Allahumma ma shi ita. Allah ka isan min da abin da ka so daga gare su sai wannan dutse ya haurawa Allah ya girgin dinga shekin in dutsen ya motsa sai su rinka zubowa suna faduwa suna mutuwa duk sai da dutsen ya zubo da su suka mutu shi kuma yaro igiyar ta kwance wannan dutsen da yake raurawa igiyar ta ta kwance yana tashi sai ya dawo gurin wannan sarkin sarkin ya ga duk yaran shi sun mutu wa'anda ya tura tare ya ce ina suke ya ce Allah ta'ala ya isa min daga gare su Allah da na imani da shi sai wannan sarki ya ce ya ƙara ɗiban wasu yaran shi ya ce su tafi da shi tsakiyar teku su shiga jirgin ruwa in an je tsakiyar teku su razana shi a cikin teku in bai janye ba su jefa shi a ruwan su halaka shi in ya janye su dawo da shi sai da aka je tsakiyar teku sai yaran nan ya motsa leɓarsa ya ce Allahumma kafinihim bima shi'ita yana wannan addu'a jirgin ya juye duk aka nutsar da su suka halaka shi kuma yaron Allah ya tsamar da shi da ya juya ya gaji sun halaka sai ya dawo wurin sarki sarki ya ce ina suke ya ce Allah ya isan min daga sharru sai ya gaya wa sarkin ya ce ba fa za ka iya kashe ni ba har in za ka kashe ni sai ka tara mutanen garin ka gaba ɗaya a fili fili guda duk su taru mazansu da matansu manyansu da yara duka tara su idan ka tara su sannan ka gicciye ni a jikin kututturen itacen dabino in ka rataye ni a jiki kai hangin ɗina to sannan ka ɗauki kibiya ɗaya a cikin jakar kibiyoyi na ka sa cikin baka in zaka harbo ka ce bismillahir rabbil gula to idan ka same ni zan mutu ya sa kibiya wannan sarki ya ƙosa ya kashe yaron nan domin kada ya juyo mai da mutanen gari yana sa kibiya ya ɗauka ya ja yaron yayi hangin ɗinsa yana harbo kibiyar annabin rahama ya ce wannan kibiya sai ta shiga cikin kwakwalwar yaron kwanyar kansa kwakwalwarsa ta huda ta shige yaron sai ya ɗauki hannun shi inji ma'aikin Allah sai ya rike daidai goshinsa inda kibiyar ta huda zuwa kwanyar kanshi ya rike gurin ya dafa a haka ya rasu shi yaron manufarsa dama matashi ne ko da bayan ya wuce ya koma ga Allah duka garin su imani ganin wannan mutanen garin sun san me ya faru ashe wannan ya kashe wannan malami ya kashe wazirin gashi ya yi yaro kisan gilla kuma yana da awar cewa shi abin bauta ne sai suka gane sarkin da afshi duk ƙarya suke yi mutanen gari duka mutane sai suka gane gaskiya suka ɗauka amanna na birar bilgulam suka yi imani sai aka je aka gaya wa sarkin aka ce to ai kai wannan abin da ka yi bayan ka harba yaron nan ka tafi mutanen garin ka gaba ɗaya sun yi imani da ubangijin yaron abin da kake tsoro ya faru garin ya juyi sai ya ce to a je a haƙa a Hadi a yi ramuka in an yi ramuka a rura wuta duk wanda ya yi imani da ubangijin yaron nan a ƙona shi da ransa aka dinga saka bayin Allah a wuta ne musu azaba da wuta mutane ma suka ga ai bata lokaci ne ma su tsaya sun yi imani wani ya kama sai ya saka su a wuta sai suka rika shiga da kansu sai mutum ya rugo da gudu ya fada ya yi imani da ubangijin yaro wannan ya rugo da gudu ya fada ma'aikin Allah ya ce akwai wata mata tana goye da jariri a bayanta kar ta babbace yaron da wuta shi take tunani domin da ta zauna a wannan halin a wannan ƙasa gara ta shiga wuta cikin wanta masu imani ta tafi lahira ta rugo da gudu za ta fada wannan wuta sai ta ci birki sai ta koma ta yaron take tunani har uku a na ukun ta rugo da gudu ta cije tana tunanin yaron sai wannan jariri ya magana a bayanta ya ce isbiri ya umma innaki alal haq ya ce ya ke mahaifiyata ki ya kuri ki shiga wutan nan kina kan gaskiya tana zuwa da te, tsalle ita ma sai ta fada suka kone to shine Allah ya ce duk waɗanda suka sa hannu a gurin azabtar da masu imani an tsine musu albarka qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz ba wani laifi suka yi musu ba Laifinsu kawai sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid buwaye wanda yake godaddi shi yasa rayuwa ta matashi tana da matukar tsada ya zama wajibi mu yi bakin ƙoƙari mu tsaya tsayin daka mu ga cewa ya ku 'yan uwa kafin girma ya zo kafin tsufa ya zo mutum ya amfana da ƙuruciyarsa. domin komin daren dadewa wallahi wata rana lokaci yana zuwa abinda mutum yake yi na halin kuruciya ba zai iya yi ba muna roƙon Allah ya datar da mu sai Allah ya ce qalu fa tubi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun jamil qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas sai suka ce da aka ba su labari mun ji wani matashi yana ambaton gumakan nan ana ce mushi Ibrahim ƙalu suka ce shi ne arru'asa su shugabannin sai suka ce li atba'ihim suka ce wa mabiyansu fa'atu bihi ku je ku kabo shi suka ce ku ku zo da shi ala a ayunin nas a idanuwan mutane ku zo da shi a gaban idanuwan mutane kowa na kallo ai zahiran ta yiwu ko su ma za su zama shaida akan wannan aikin da ya yi saboda ku zo da shi gaban idan mutane ta yi su ma su zama shaida akan wannan abin da ya aikata sai waɗannan mabiya suka tafi suka je suka kamo annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan sun kamo shi me ya faru qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qalu suka ce da shi ba da itiyanihi ko bayan an zo da shi suka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim suka ce ya ibrahim shin kai ne ka aikata wannan abin ga allolinmu shine malam yace a anta bi yi ni? ana karantawa da tabbatar da hamza biyu a ta? sannan wa quri'a bi ibdali thaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alfun bainal musahala wal ukhra sannan ana karantawa a anta fa'alta haza an tafa'alta hadha bi alihatina malam yace sannan watarki kuma ana iya barin haka din ina fata an gane shin kai ne ka aikata wannan aiki bi alihatina da allolinmu da ga gumakanmu ya ibrahim ya kai ibrahim kai ne ka aikata wannan aiki me ya ba su amsa qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'alu jamil qala bal fa'alahu kabiruhum hadha Ya ce a'a bayan ya ɗan yi shiru bayan an gani ma'ana sakitan an fi'ili bayan ya ɗan yi shiru game da wannan aikin nasu da suka tambaye sai da ya ɗan yi shiru sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha yace ce a'a wannan babban nasu shine ya aikata wannan aikin ya nuna shi ya ce wannan babban haza wannan babban gashi nan da gatari shi ya aikata wannan aikin ala katil kinayati wat ta'rid an gani amma wannan abin da ya faɗa ya faɗa ne bisa hanya ta kinaya da kuma jirwayi akwai maganar da zaka faɗa harshe biyu gare ta ce wannan babban nasu shi ya aikata wannan Wa dalilu alaihi qawluhu amma dalilin da shi yake da shi a kansa faɗinsa da annabi Ibrahim ya ce fas'aluhum ko ya ce to ku tambaye su in kanu yan ɗiƙoni in sun kasance suna magana ai is'aluhum ku tambaye su an fa'ilihi game da wanda ya aikata musu wannan aiki fa in na idan har suka yi magana fa huwa allazi fa'alahu to shi ya aikata wa in lam yantiqu idan ko ba su yi magana ba fa ajizun nudiki to duk wanda ya kasa magana la ya qadiru ala fi'ili to inda ya kasa magana kun san ko baya da ikon da zai yi wani aiki saboda haka wal ajizu anil fi'il wanda kuma ya kasa game da wani aiki la yakunu ilahan to ba zai taba kasancewa Allah ba mustahiqqan lil ibada wanda ya cancanta ga bauta to wannan hanyar ya biyo musu kaga maganar da ya gaya musu duka akwai hikima a ciki yace ku tambayi wannan babban in suna magana shi ya aikata wannan aikin shi yasa hadisi ya inganta ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yake cewa lam yakdhib Ibrahim illa thalathu kadhibat annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba sai ƙarya uku malamai suka ce wannan ƙaryar da annabi ya ce annabi Ibrahim ya yi ƙwaya uku lam yakun kadhiban bi ma'anal kadhibul istilahi walakin huwa al-kadhibul wannan ƙaryar da annabi ya ce annabi Ibrahim ya yi ba wai ƙarya ce wadda take zuwa da ma'ana ta islahin malamai wadda Allah yake tsino mai yin ta ba ba wai ƙarya ce islahi ba wadda take zuwa da ma'anar ƙarya ta islahi ta bayanin malamai a'a walakin huwal al-kadhibul lughawi an gani sai dai ƙarya ce irin wadda ta shafi harshen larabci wanda za a ga kalma ɗaya a larabci tana da ma'anoni daban-daban don haka annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu annabin rahama yace bai yi ƙarya ba ƙarya ta lughawi sai ƙarya ƙwaya uku qawluhu hina du'iya ila alihatihim na farko lokacin da aka kiraye shi zuwa ga gumakansu faqala inni saqim an gani sai ya ce ai ni bani da lafiya wannan ita ce ta farko wa ƙaulihi da kuma fadin sa da ce suka tambaye shi an tafa'alta adha bi hali bi alihatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata wannan ga allolin ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha an gani ya ce a a wannan babban nasu kun gan shi nan shi ya aikata musu wannan aikin amma ku tambaye shi in yana magana sai na uku matarsa na na saratu ya ce ‘yar uwar shi ce lokacin zai keta da ƙasar misira zai yi hijira ya zo ainihin ya taho zai wuce ƙasar misira tare da matarsa saratu alaihassalatu wassalam to yana zuwa ƙasar misira kafin ya tsallake ƙasar sai ya gamu da wani sarki fajirin sarki ana kiran shi Ul qais ibn mayalu wannan sarki idan ya gama ce kyakkyawa to zai zo inda ya kace matar ka ce to zai sa ka sake ta sannan ya kashe ka kuma ya je ya ta zina da matar amma in ka ce ‘yar ka ce, to ba za a matsa ma ka sake ta ba, za dai a raba ka da ita a kwace ta, to kaga ka tsira daga sharrin saki daga tsarin kisa. To shi yasa annabi Ibrahim Saratu kuma na na Saratu Allah ya yi mata kyau da suka shigo za su wuce wannan alƙarya sai aka je aka kai ma wannan sarki labari sai ya ce a kamo mai ita kafin ta tafi annabi ibrahim ya gaya mata ya ce ya san halin wannan sarkin ya ce in ya tambaye ni zan ce ke yar uwata ce kar ki karyata ni in ke ma ya tambaye ki ki ce ke yar uwata ce domin in bakin mu ya saba akwai matsala shikenan sai aka kamo ta ana zuwa da ita baiwar Allah ta yi alwala ina fila raka'a biyu an saka ta a ɗaki da komi ga ruwa ga bayi ga komi ta alwala kafin ya shigo ta na fila raka'a biyu da ya gama kimtsawa ya dawo yana so ya zo ya fasikanci da ita ya shigo ɗakin Yaga irin kyan da Allah ya mata yana cikin farin ciki da zakuwa da sha'awar ta zai fada ya fasikanci da ita da ta ga ya taso mata sai ta tawassuli da imanin ta da Allah da zaman aure ta roki Allah ya kare ta tace Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir tace ya Allah in ka san na bada gaskiya da kai da manzanka kuma na kare matuntaka ta sai ga mai gidana Allah karkarin jayar da wannan arnan a kaina sai ubangiji subhanahu wata'ala ya rike shi gam ya ji ya bushe hannun ya sandare ya kasa sarrafa kanshi ka yaga wannan karama ce matan nan ba za ta tabu ba sai ya roke ta ta mai afuwa sai addu'a sai ta mai addu'a ta ne addu'a kuma tana roƙon Allah Allah ya ƙyale shi sai Allah ya sake shi kaga karama amma duk da haka ya kasa haƙuri saboda kyan na Salisu ya ce a tam na biyu zai fada mata ta sake tawassuli tsare matuntakata ta ce ya Allah in ka san na yi imani da kai da manzanka kuma na tsare matuntakata sai ga mai gidana karkarin jayar da arni a kaina yake ta mutunci na sai aka sake rike shi to har so uku a na hudu ne wasu malamai suka ce da ya kai na hudu sai ya kira yaran ya ce ai ba kowa kuka kamo ba ya ce wannan don ta kasa kuwa, kaji wai shaidani shaidani fajirin mutum wa yake wa baiwar Allah shaidaniya saboda Allah ya kare ta ya ce ku fita da ita ku mai da ita gurin dan uwanta wanda kuka kamo da za ta tafi sai ya ɗauko na na haja ma'aifiyar annabi ismail ita aka ba kyauta shine wa akhdamaha walidatan kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi kuma ya bada wata kuyanga ta mata hidima a hanya ya bata kyauta yace ga wata kuyanga nan inda za su je da dan uwanta ta ringa mata hidima ya bata kyautar ta Hajara yar Misra ce asalin ta yar kasar Masar ce shi yasa annabi ke girma mutanen Masar yace ina da dangantaka da su domin an busular annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikewa ga ranar Hajara dan Larabawa ne in ba ku manta ba annabi Ibrahim tsatsan shi da aka zo bayan ya ajiye ta a Makka to saboda haka nan sai ya bata haja shine annabi ibrahim yana jira ya ikon Allah wannan mutum ya ta mutuncin matarsa dan ya tabbatar wannan ya riga ya gama fasikanci da saratu sai dai in ya gama biyan bukatar shi ya sake ta suci tana zuwa sai ta ce a sha'irta annallaha radda kaidal fajir ta ce ibrahim ko ka san allah ya mayar da mugun tanajin fajirin mutumin nan bai ci nasara a kaina ba wa akdama walida har gashi ya bani kuyanga wace min hidima a hanya annabi sai ya cika da farin ciki yayin Allah godiya da Allah ya tsare mai mutuncin matarsa yana kallo kirikiri an fi karfin sa dole yayi ƙarya matar shi ce amma yace yar uwar shi ce dan kar a matsa ya sake ta kuma a kashe shi dan ya kubuta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bai yi ƙarya ba sai waɗannan ƙaryayyaki guda uku ina fata an gane shi ya ce wannan babban shi ya aikata wannan aiki amma ku tambaye su in suna magana to da ya kafa musu wannan hujjar me suka yi faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun faraja'u ila anfusihim yana musu wannan hujjar sai suka koma zuwa ga kawukansu isu isu bitafakkur an gani da yin tunani faqalu sai suka ce wa kawukansu faqalu li anfusihim sai suka ce ga kawukansu innakum antumuz zalimun lallai fa ku ne azzalumai suke cewa junansu lallai ku ne azzalumai ai bi ibadatikum man la yantiqu saboda bautar ku ga wanda baya magana falladhi kassaraha suka ce to wanda ko ya kakkarya waɗannan gumaka laysa bi zalimin ba azzalimi bane ku da kuke bautar waɗannan gumaka da ba sa magana to lallai ku ne azzalumai ka ganin sun gane gaskiya sun fahimci lallai hujjar da ya kafa musu ta yi aiki to amma duk da aka sai suka sunkuyar da kawunan suka koma ƙarya da fata suka doge da gangan suka shiga fito na fito da shi suna jayayya da annabi ibrahim me suka ce mai sun yukisu ala ru'usihim laqad haula ala ru'usihim sa'annan an ka kuyar da su akan kansu ai in qalabu ila mujadala maimakon su yi imani sai gashi an juyar da su unqilibu an juyar da su ila mujadala, ko kuma sun juya da kansu zuwa ga jayayya da mastakamu bayan sun samu daidaituwa bil muraja'ati an gani da waccan tattaunawa da suka yi da annabi ibrahim saboda haka anan fashubbiha audihim sai aka kwatanta dawo wasu da suka yi zuwa ga ƙarya ilal batil zuwa ga ƙarya bi sayrurati asfala shay'i musta'aliyan ala alahu da komawar ƙasan wani abu wanda yake sama an gani sai ya koma wanda yake juyawar wani abu wanda wannan abin da ya kasance a ƙasa ne musta'aliyan an ana sama akan shi amma sai ya juya shi abin da ke kasa din ya koma saman wanda yake sama din ai abin nufi a nan shi ne ma'ana humullahu sai Allah ya juyar da su ala a kan kawukansu fa'adu ilal kufur sai suka koma zuwa ga kafirci wa ƙalu kuma suka ce laƙadi alimta ma ha'ula iyan iƙun suka ce wallahi haƙiƙa kai ibrahim ka sani nan ba sa magana ai fa kaifa ta'muruna in ban da renin wayau yaya zaka ce mu tambaye su to kaga hujja ta ƙari dama abin da yake so ya ji kenan in zai yi bara'a da su ma yayi akan hujja su san za su yaƙe shi ne akan ƙarya kai da kake kan gaskiya mutumin da ke kan ƙarya yana faɗa da kai dan me zaka ja da baya ai bai kama mutumin da ya rike gaskiya fa bai komawa da baya yanzu kamar a ɗebe ku ne akai ku training na soja kana matashi lafiyayye baka da matsala ana gana muku wahala ana gudu ana tsalle sai ka gudu ga arna ba su gudu ba ashe kai ma ka san abin da kake ba gaskiya bane shi ma fa jiki nama ne da jini da komi wahalar da kake ji shi ma yana ji duk abin da arne yayi ya dage kai ma ka dage in wahala ce in ka shiga ka ga abin da wahala in ka ga wani cikin su ya haure kan ya haure ya sha wannan wuyar amma me yayi hakuri saboda haka nan abin da shari'a take bukata har kullum, ya ku uwa juriya da hakuri wanda yake kan ƙarya in dai ƙaryar shi ta bayyana kai da ke kan gaskiya wallahi duk gugurme da za ku yi karka sallama kai ne mai nasara ina fata an gane shi yanzu yana so ya kafa musu hujja ne su gane ƙarya suke yi kawai to sannan ya barranta da su a shiga fafatawa yayi imani Allah yana tare da mai gaskiya to yanzu wannan hujjar da ya kafa musu kaga ta kafu dan sun tabbatar ƙarya suke ga bautar gumaka amma duk da haka suka koma jayayya da shi akan ƙarya suka ce in ban da rainin wayo fa kaifa ta'muruna bi su'alihim yaya za ka yi mana umarni mu tambaye su to daga nan sai fare musu nasiha me yace da su qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum hmm. uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi Ƙala a qala ata'buduna min yace shin za ku bauta ma koma bayan Allah ai badalahu shine za ku bauta ma wani abu maimakon Allah musayarsa da canjin Allah ta'ala ma la shai'a, abinda baya amfanar da ku da komai min riskin wa gairihi na arziki ko waninsa wala yadurrukum kuma sannan abin nan baya cutar da ku shai'an da komai idza lam ta'buduhu idan baku bauta masa ba yace uffil lakum tar da ku an gani tar da ku bi kasril qafi wa quri'a bi fatiha ko ana karantawa da yi makafin din nan kasra uffil lakum ko uffal lakum ana karantawa da yi mata kasra fa'un din nan ko kuma yi mata me da yi mata fataha ko bi ma'ana masdar da ma'anar masdari uffil lakum ko uffal lakum ai ma'ana natnan wa qabiha yace tar tir da ku uffil lakum tir da ku walima ta'buduna min dunillah da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba afala ta'qilun yace shin ba za ku hankalta ba anna hadhihi al-asnama lalle waɗannan gumaka la tastahiqul ibadata ba su cancantar bauta wa inna ma yastahiqu Allahu ta'ala wanda yake cancancan bauta shine Allah madaukakin sarki kawai ba za ku hankalta ba kaga wannan ya kafa musu hujja mai karfi. to yanzu Allah ya kai mu gobe za mu ji matakin da za su ɗauka a kanshi. shi duk da ba su da hujja ba zalunta su yayi ba sun gane su ne azzalumai sun ma faɗa amma kuma yanzu za su rufe ido domin su cutar da shi muna fata Allah shi mana gudunmawa ya amsa mana kyawawan ayyukanmu na bismillah wannan ce assalamu alaikum malam gani ne a masallaci idan ladan na kiran sallah wasu suna yin tafiyatul masjid eh in dai ba ka fara ba yana da kyau ka bari ka samu lada biyu kamar yadda muka yi magana kwayan baya idan ka shigo masallaci sai lada ne ka samu zai fara kiran sallah bai riga ya fara ba kai kuma baka fara tahiyatul masjid ba to sai ka jira har ya gama sai ka samu guri ka zauna amma ba za ka zauna ba tsayawa za ka ka iya tsayuwa kana niyya da yana gamawa za ka shiga mi nafila ko kuma ka zauna in kana jin kafafuwar ka ba za su dauke ka ba ko wani abu sai ka zauna idan ka zauna ladani yazo ya fara kiran sallah yana yi kana maimaitawa yana yi kana maimaitawa duk abin da ya faɗa ka faɗa kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu to idan ya gama sai ka roƙa wa annabi wasila wannan abin da zaka roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ceto na ya halatta gare ka a ranar alkiyama ashe kaga wannan ba karamin alkhairi bane to kaga ka rasa wannan idan ko a'a ka fara nafila ne ladan ya shigo har ya fara kiran sallah to kaga nan ba za ka yanke nafilan ka ba Allah ya ga niyyarka da a ce ba nafilan nan kake yi ba za ka yi wannan to Allah zai baka lada kaman yadda inda ba nafila kake ba za ka yi saboda shi Allah ya san abin da ke cikin zukata duk idan Allah ya tsare ka da wani abu baka sami wata ibada ba Allah ya san da kana da dama da kayi to zai rubuta maka ladan wannan aikin kamar yadda ka saba haka annabi ya faɗa a hadisi shi na'am wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam malam a taimaka a yanzu nasiha da jan hankali a kan wanda suke amsa waya idan ana karatu don suna jan hankalin wasu to yana da kyau idan mutum musamman ana gaban alkur'ani yana da kyau a girmama littafin Allah idan an kira ka a waya za ka karɓa yana da kyau sai ka ɗan ba da baya saboda wani lokaci idan ana karatun alkur'ani wannan magana da kake tana shiga ciki to ka tarar da waɗansu kuma suna samun disturbing koma ba wannan dai kaga littafin Allah zancen Allah ya komai bai wuce minti 30 ba zuwa awa daya an tashi kamar yadda zaka shiga masallaci ka kashe to ya kamata gaban alkur'ani ma ka saurara kar ka raba hankalinka in an gama wanda ya kira ka sai ka kira shi daga baya to kaga wannan yana cikin girmama alkur'ani muna fata Allah ya ba mu iko mu gyara na na wa alaikumus salaam ɗaya za ka yi fir'auna eh ai ba kiristoci kawai ba wanda musulmi ma sun shiga wanda ya kokari yake ci da addini zai zo ya ce a kawo gudunmawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza na aikin addini fi sabilillahi mutane su dibi girman Allah su bayar wani ma naira hamsin in shi kenan zai saka talakawa da ƙoƙari wani ma ashirin kenan a aljihun shi zai saka Dan yana ƙoƙari ya samu ladan a wajen Allah sai wannan mutum ya tattara wannan kuɗi sai ya je ya buƙatar kansa ya kashe su ake magana su dama waɗancan ai fanɗararru ne wa yake magana kirista dama su halakakku ne ai su ko sun yi ko su nemi kuɗi ka ku su nema ƴan wuta ne saboda haka musulmi ake magana ai shi fir'auna da suke magana sun sun gama da waɗancan shedan ya san ya gama da su duk wanda shedan ya gama da shi ba yake jefa shi ka kula da kyau duk inda gaskiya take to nan shedan ke shiga ya warga tsakan ku ya hana ku addini saboda kayan yakin shi yana yaki da ku amma in ya gama da mutane za ka kansu a haɗe yake gashi kan ƙarya suke amma za ka gansu a haɗe ba abin da ke fasa su har kai ta mamaki mu da muke kan gaskiya gashi muna ta fada to ai shedan ba zai bar ku ba amma wayanda ya gama da su ya san ya riga ya rusa su to shi sai ya bar su kawai su hada kai dan ya riga ya dilmiyar da su za ga bai cikin su saboda haka wannan ana magana ne da musulmai masu ci da addini wayanda suke zuwa su ce fi sabilillahi su kashe kudin mutane su ake magana Allah ya tsare Na. Na. tambayar shi shine hadisin da muka karanta na barrawo dan Azib da Annabi ya magana tun daga mutuwa har zuwa shiga kabari abinda zai faru ga bawa mumini da kuma bawa kafiri to akwai waɗanda Allah ya yi magana a ranar alkiyama in an yi au akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna akwai ƴan a'raf wa alal a'rafi rijalun yu'rafuna kullan bisimahum ana gane kowa da sa akai suna kallon ƴan wuta suna kallon ƴan aljanna kuma duk suna magana da su Allah zai ajiye su a nan zuwa wani lokaci inji annabi Muhammad amma za a sauke su iya lokacin da Allah ya so sai a sa su aljanna su ƴan arab ba wuta za su je ba amma ladan su da zunubin su yayi daidai wani bai rinjayi wani ba don haka za su zama a araf kafin su je aljanna ko kuma wanda ya samu shahada a wurin jihadi amma ya fita ba da yardar iyayen shi ba mahaifinsa bai yadda ya je ba ya aka kashe shi gashi shahada darin aljanna take wucewa shi ma tunda bai baban shi ba da yadda shi ya tafi ba an kashe shi din bai isa ya je aljanna darin ba sai yayi zama a araf da waɗansu wanda annabi ya bayyana wanda za a ajiye su a wurin to tambayar shi shi Ga gashi an nuna bangare biyu ne kafiri fajiri da mumini shin wanda ya zo mutuwa a ilimin Allah ta'ala ya san aikin shi da ladansa ya zama daidai wanda irin mala'iku ne za su so mai masu fararen fuskoki ne ko ko masu baƙaƙen fuskoki ko gauraya mai za a yi tunda kowanne ya yi daidai tambayar ke masu fararen fuskoki za su zo mai saboda ya yi sa'a rahamar Allah za ta shafe shi a layira hadisi ya tabbatar da wannan za su karbaransa a sauƙaƙa mai amma in ya lahira ba zai wuce da harid ba sai an ajiye shi a gurin yana roƙon Allah ya kai ya haɗa shi da azzalimi ya haɗa shi sai a sauke shi ya tafi eh na'am eh na'am to wannan kishi kenan ya roki Allah Allah ya sa matar shi ta riga shi mutuwa domin baya so in ya mutu wani ya aure ta kuma musamman ya fi shi aikin alheri kaga idan alje aljanna an raba su kenan sai ya roki Allah Allah ya sa matar shi ta riga shi mutuwa baya son wani ya aure ta